mu dai farko abin da muka ɗauka shine mun ba wa gwamnati uzuri cewa gwamnati ce sabuwa to amma da wannan abin da ya fito yanzu babu magana uzuri a ciki wannan abin da ya fito ƙara wannan shine cin hanci da rashawa rashawa ce ka dauki ɗanka ka fifita shi akan 'ya'yan talakawa wannan ilimi kuma da suke gani kamar ba a da shi a Najeriya ba ƴaƴansu kaɗai suke ba dan ƴaƴansu sun kai su turai sun yi karatu ƴaƴan talakawan ma da suka yi karatu a nan suna ƙwaƙwalwar kuma so nawa mutum ya je turai ya karatu ya dawo Najeriya aka fi shi ilimi su kansu shugabannin in za su suna wasu 'ya'yan waye su duk wanda ka ɗauko a cikin Najeriya ka ce ka ruwa baban shi sai ga baban shi ba komai bane to kaga su ma wani ne Allah ya ba su dama cikin irin wannan ƴaƴan talakawan suka samu suka isa to dan ne yasa yanzu ba za su taimaka wa ƴaƴan talakawan ba sai dai ƴaƴan su ne za su yi wa jagora kuma saboda nan da shekara ashirin a ce shugaban CBN din Najeriya shine dan dambazau saboda dambazau ya taɓa minista a ƙarƙashin Buhari wannan kaga ba gaskiya bane wannan ba daidai bane da kuma wannan zai iya kawo yaran ma ke karatun ko kuma su karya musu zuwa wajen karatun gaskiya gaskiya dai duk mutumin da ya zo yake yunkurin abin nan neman ilimi ana ta cewa a nemi ilimi a nemi ilimi ya gaskiya idan ya zo ya yi ilimin ma ba gawa na ba a unguwa shi ba ya yi karatun ba ya digirin ne yake ba kasuwa ya kuma ba yanzu yana yin dako ko yana yin wani karamin aiki ko tsaron shago zai ga cewa ah, me zai sa ya je ɓata lokacin shi ya zo yi karatun da ba zai fishe shi kuma ba ai kasar nan wato an gida ta a wadabe ne wato mai rauni wance an tsora ta daga baya kan wannan gwadabi duk kasashen da suka ci gaba za ki ga akwai abin da ake ce ma national planning wato ana ana akwai tsare-tsare da kasa take yi za ta duba ta gani adadin wato mutane nawa ake haifa a waje kaza bari mu yi musu makarantu adadi kaza domin su ishi wannan waje sai a duba a gani mutane nawa ne suke gama makaranta wanda in sun gama makaranta zuwa su nemi aiki yaya za mu nema musu guraben aiki to banda Najeriya a wannan tsari ba mu san wannan ba mu dai kawai ga mu nan muna sakaka kaman tumaki sai ne karfi akwai abin da ake ce ma survival of the fittest wato za ka rayu in kana da karfin rayuwa kamar adawa mai karfi zai je kwata a nan ya ci abinci shi zai ta himma kasan nan wato akwai matsaloli iri-iri komai a ɗan Najeriya an bar shi a ce shi zai gaba shi zai samu wa kanshi ilimi in ba private ganewa ba wato wanda ba na gwamnati ba ba ka samu na kirki ba ruwa da za ka sha in ba kai ka haka bohol ba ba za ka samu ruwan kirki ba da kana tabbacin zai zo wuta idan ba janareto ka ajiye ba ba ka taba samu ba hatta akwai abin da ke ce yiwa layin wato abin nan masai da zaka gina kasashen da suka shiga masai ta hanya take shiga a juna take da ko ina amma a Najeriya sai ka gina wa kanka haka inda zaka motsa kai tafiya babu na jama'a in kace zaka dogara da public transport a shi ma sai dai ka neman ma kanka private komai mu muke nema kan ma kasar nan gwamnati ba ya kamata a ce gwamnati ta duba ta gani yaya za ta nemar wa jama'a duk kasar da aka ce za a yi ci gaba da haka to ba za a taɓa raba ta da corruption wato cin hanci da rashawa saboda me jama'a a matsa suke wani ma ba shi da alamun yin cin hancin da rashawar wato yanayi ne ke matsa masa ya tsunkuna masa sai ya ga dole sai ya yi ta ina za ka je ka samu kuɗin da za ka ya ka biya kuɗin asibiti wanda gwamnati bata samar ba makaratun yanka wanda gwamnati bata samar da na kirki biya za ka ka nema ruwan da ka shaya za ka nema wutar da za ka gani a gidanka ya za ka nema kuɗin haya za ka nema ka biya to duk in aka ce waɗannan abubuwan sun tarar ma ɗan adam isa bi da layi ba wani ya bane mu wata sai ka samu wani in wani ya iya daurewa ya mutu wani ba zai iya daurewa kanshi ba koya ɗan abin na almundahana yake dan adam tare yake ba a cikin goma ba sai an samu wani da ya zo yana karya irin wannan wato dokoki ko kuma yana karɓar cin hanci da rashawa idan dai har ba waɗannan abubuwan aka saka a daidai ba komai ana samar wa jama'a ilimi ne an samar an wadatar yadda ya kamata to ba za mu taɓa ganin daidai ba a ƙasar nan. Duk da wannan matsatsi da kuke bayani, duk da wannan matsatsi da mutane suke ciki, shi talakan da ake ma yaƙi irin waɗannan abubuwa na rashin gaskiya rashin adalci cin hanci da rashawa da ke faruwa a wannan gwamnati ta najeriya duk wanda ya hito ya magana shi talakan da ake ma yaƙi shi zai hito da zagi yana cewa ana nema a ɓata sunan buhari alhali ana yi ne ba a bashi ilimin kirkin da ya kamata a ce ya gane hagu da dama ba ko ya gane ja da baki da bambanci akwai bukatar akwai buƙatar a ce wannan gwamnati tana zuwa national orientation wato harkar wayar da kan jama'a gane abu doka buharin da muka sani na alif ɗari tamanin da uku mun zata yana shigowa da wannan abu zai shigo demokuraɗiya ba ta hana ka a ce ka dawo da wato yaƙi da abin nan a rashin ɗa'a ba irin waɗannan abubuwa a wannan shekarun muna ƙanana muna iya tuna ko da ke kasha ba za ka je ka yi datti abin nan ɗin shi ba amma ba mu ga an assasa wani abu da yake cewa da yake nuna cewa za a ɗore da irin wannan koma wannan abin da ake baya da za a ɗora mu akan kan harkar da za mu gane kanmu mu san ciwon kanmu mu san abin da ya dace a ce mun yi gwamnati ita ma ta ɗauki nauyin da Allah ya ɗora mata a da to ba mu ga an ɗora abubuwan gaskiya akan wannan tsari ba. yawwa ƙari ne zan yi akan abin da malam jafar jafar ya ce shi in aka ce talauci wato rashin arziki kullum yana tafiya tare da jahilci a dai ilimin tattalin arziki ana gane arzikin al'umma har da ilimin su da wayewarsu da kuma kokarin su na shiga makaranta da kuma sauransu saboda haka a Najeriya matsalar da aka samu shine talaucin da ake magana ya yi mana illa a tsarin ilimin mu ta yadda ɗan Najeriya har bai san har hakkinsa maganin yake kamar taimakon sa ne taimakon kuma yake gani kamar in aka masa taimako sai ji kamar masha Allah kamar an kai shi aljanna ne wannan kuma yana daga cikin zaluncin da shugabannin baya a Najeriya suka yi mana in takure mu wajibin su ya zama mana muna ganin shi kamar alfarma suka mana shi yasa dan Najeriya yanzu baya iya gane hagunsa da damansa baya iya bambanta cewa shugaban Najeriya ba mutum bane shi kadai a matsayinsa na mutum ashe yana amsa sunan Najeriya ne saboda haka mu dinan da muke cewa mu ba da shawara janar buhari da sauran magoya bayan su su inganta shugabanci masu kaunarsa ne ƙuri'un shi muka bawa ko muna kaunarsa ko muna son ya wayi gari ya zamto ya ci nasara ka janar buhari ma da mabiyansa kowa ya sani cewa wallahi idan buhari ya kasa zama successful a najeriya a mulkin najeriya wannan karan to najeriya sai ta ba za ta zauna yadda ake tsammani ba saboda shi ne mutumin da ya yi mana saura wanda muke kyautata tsammanin cewa zai kama da gyara a Najeriya. To idan kuma a ƙarƙashin su aka samu rashin adalci ko kuma rashin kyautatawa na wasu mutane kuma aka gagara yi musu magana cewa su gyara abin ya ci gaba haka to sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda wannan abu ba inda zai ji sakamakon haka muna ƙara ba wa ƴan uwanmu haƙuri su jure mu ma masu ƙaunar Buhari ne da muke cewa a gyara cewa muke a gyara saboda in aka gyara din insha Allah za mu ga mai kyau in kuma aka bari abin haka ba wai Buhari bane zai bata Buhari nagartaccen mutum ne kowa ya san shi a'a mabiyansa ne za su bi su shigar da kansu sun zama ministoci sun zama daraktoci za su je su bata kuma su shigar da tsare-tsaren su da suke can a zamanin da kuma su zo su kara bata na gwamnati sai daga baya kuma shi ma yanzu ya gano kamar yadda wasu shugabanni suka kuma suna yin Allah isa shi ma kuma na Allah isa wanda kuma yanzu ba za mu iya daukan haka ba Najeriya ba za ta iya daukan wannan ba yanzu wannan shine gaskiya saboda haka kowa ya haƙuri mu tsaya akan gaskiya in mun ganta mu gaya musu kuma in su kuma suka ga cewa mun yi ba daidai ba su wasu gyara mana. jafar Ja'afar. Ai ƙari dai shi ne ya kamata a ce Allah ya sa shi shugaba Buhari wato ko da yake da kansa shi ma ya faɗa ya ce wato shawarwari da nagari da suka danganci yadda za ta fitar da al'umma ko kuma wani gyara da aka gani cewa zai kawo na kasu a harkar tsarin mulki yana wato yana maraba da shi wannan gyare-gyare ne abubuwan da muka abin nan mun kowa son abin duk ne wanda yake harkar wato faɗin tofa albarkacin bakinsa a harkar kafafen yada labarai yawanci yana da wato ƙauna ta shi wannan shugaba na buhari saboda can baya haka muka yi ta surutu muna cewa na baya daidai ba na baya daidai ba na baya daidai ba to wannan da yake kai idan har ba mu ce shi ma in yi ba daidai ba in ba mu ce daidai ba mun duba babu kabilanci ko addini ko kuma shiya waɗannan abubuwan mutane su duba su gani ba wannan ba ne ya sa da muka magana a wannan karan ma idan ba a yi daidai ba haka za mu faɗa har sai mun ga an yi daidai muna yi ne ba wai dan kanka ba ba wai dan cewa ba ka son saboda me yasa ba ka so Buhari ba mutum ne na gari mun yadda da wannan amma kuma hannu ɗaya baya ɗaukar jinka sai ya samu mataimaka na gari da ya fi taimaka masa ne aiwatar da abubuwan shi ma kuma sai ya tashi kai kan wasu abubuwan akwai abubuwan da ya kamata a ce an ja an nusar da shi masu ba shi shawara sun nusar da shi ba kowace ƙasa ce in ta kira ka sai ka tashi ka bar abin nan wato federal executive council meeting za a yi maka ɗauki kafa ka tafi akwai abin da ya kamata a ce ka zauna kasa ka duba shi wani a ƙasa aka fi buƙatar ka ba a ƙasar waje ba mu muna so mu gani jifa jifa ba mu hana a tafiya ba amma a zauna a duba mana matsalolinmu mu gani idan matsala ta faru a ƙasar nan ya kamata a ce buhari ya buɗe baki ya yi magana ya nuna wannan kuncin da ake ciki da talakawa suke ciki da hawa farashin nan ya kamata a ce shugaban ƙasa ya fito ya yi magana da al'ummar ƙasarsa ya faɗi dalilan da ya saka aka samu wannan abu kuma ya faɗi ƙudurin gwamnatinsa na yadda suke wato ni ya kawo gyara ko kuma kawo wato sauƙi akan al'amuran da ke da ke faruwa waɗannan abubuwa ya kamata a ce shugaba a buhari ya duba ya ɗauki waɗannan shawarwari da muka bayar kuma ya tabbatar cewa an dina samun irin waɗannan abubuwa na cin hanci kamar ta fannin ɗaukar aikin nan yadda ɗan talaka a ce gwamnatinsa ko ba a bashi abin da ya kamata ba bai kamata ba gaskiya ya kamata a ce an duba